Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kuma za mu ci gaba da tuna baya a kan cuta mafi muni ko kuma tsanani da duniya ta taɓa gani. Bulla annobar Ebola. A lokacin da aka samu bulla annobar a Najeriya, na gayyaci Dr. Abdulsalam Nasidi, daraktan cibiyar da yaduwar cututtuka ta Najeriya. a filin sai bango ya tsage inda ya amsa tambayoyin masu sauraro a kan cutar ta ebola to bisa amsoshin da ya bayar kuma bisa la'akari da cewa duniya na ƙara ƙanƙancewa domin cikin 'yan sa'o'i kaɗan wani yana iya ɗaukar wata cuta daga wata ƙasa ya yada a wata ƙasar kamar yadda babu wanda ya zaci cewa wani ɗan ƙasar liberia ne zai kai tsaraba cutar ebola a najeriya A saboda haka ne wa Dr. Abdulsalam Nasiri tambayar shan ana iya cewa kwayar cutar Ebola ta fi wadda ke haddasa cutar kanjamau ko sida muni? Sai Dr. Nasiri ya ce da ni. wannan ba labari. bayan a ne aka je aka ce wani zai da lafiya. Wani yaro mai ba ji magana yana yawan shiga cikin jeji da abin sai ya zo yana zazzabi. Da aka kwashe shi aka kai shi asibiti. asibitin ebola aka cikin ebola ne idan aka je sai aka gaza da shi da yawan da suka dawo sai aka ce kawai wannan kawai hiv ne aids ne kanjamau ne suka ce alhamdulillah subhanallah sun ga ga abun wasa wato ebola ba abu amma ga wanda ya fi karfin kanjamau a to lalle shi shi ne yadda zan baki misali yadda ake tsoron cutar da kuma ta fi kwayarka ba ta min kwaya mai tsananin kashe mutane kamar mai ebola ba sai wata ana kira wa eh, marburg wa'annan guda biyu suka fi tsanani a duniya yanzu. dr abdulsalam nasidi kenan galibi kuma an san cewa idan wani abu ya faru akan fara yaƙi da al'amarin gadan-gadan amma kuma bayan wani ɗan lokaci sai a yi sanyi. Dangane da bulan annobar Ebola ga abin da minista a ma'aikatar lafiya ta Najeriya dr aliru alhassan ya taɓa shaida mini a bara bayan da aka samu a annobar a najeriya a ina tabbatar miki cewa yakin cutar da ebola yanzu aka fara shi mun samu nasarar da ta a cikin najeriya da ta zuba so ko muna nan mun shiri idan mu ce da shiri na tabbatar da cewa ba ta bullowa ba amma duk abubuwan da muke na tabbatar cewa ana da cikin mutane wannan masu shige da fice cikin kasar nan zai ci gaba kuma za mu ci gaba da wayar da kan mutane shugaban kasa da ta gudu wata bello jonathan ya ba da umarni cewa ba mu tsaga lamba ga wannan cuta za mu kara mai da karfi don wajen kariyar jama'ar najeriya kuma ya ba da jagoranci wanda shi ne muke bi shi ya samu samu wannan nasara saboda haka ba su za mu tsaya ba za mu ci gaba. to wani kira kuma za ka yi ma mutane game da a wannan yaƙi. kira muka ga jama'a su ci gaba da ba mu haɗin kai su yi hankuri mun san ana akwai dan ba daɗi ya haifar da ke cewa ana zafin jikinka mutane su yi hankali sani sani za mu kai ga wani hawa wanda wani abu da ke nuna maka ga jikinka ba za a yi shi ba za a kawo wasu musamman wasu kohohi da mutane za su wuce za a mu zafin jikinsu ba tare da wani dogon a bani lokaci ba saboda haka muna kira mutane su ba mu haɗin kansu wanda za a ce ya tsaya ya tsaya a auna zafin su ya wuce wannan yana da muhimmanci don a matsayin yaki da ebola wanda duk da alamu ba mu ce mai zaɓi jiki ba ebola ce amma yi bincike a tabbatar da cewa ba a tabbace saboda ka mutane su ci gaba da ba mu haɗin kai don wajen a wannan bincike har yanzu dokokin da aka shata na cewa ba za a shigo da matacci ba da suka mutu a wasu kasashe har yanzu yana nan sai an ba da bayani an kawo takardun su ne suna biyan mutuwansu sannan kwararrun likitocin mutum duba sun aminta sannan za a ba da izini ga wasu amma yanzu muna ba da shawarar cewa duk da mutum da su a yi hakuri a yi a bizne shi da addini ya yi da shi mutane da za su ya saba ba su shigo da waɗannan mutane ba ta da sulmu a hukumomin tsaro an ba su umarni wanda duk bai da wannan takardar amincewa to a hukunta shi da fata mutane za su fahimta su ba mu haɗin kai duk abubuwan da muka cewa tsaftace muhalli da wani tsaftar hannu wannan mana kira da mutane su ci gaba da shi don don cin akwai su ƙwayan cuta wadda rashin tsabtace jiki da muhalli ke kawo su musamman kwalera mm. su muna cewa da mutane su cika da waɗannan abubuwan da muka koya musu na wanke hannun tsabtace jiki da kiyaye da abinci irin wanda ake ce naman daji wato mutum ne ke na mm. turanci mm. har yanzu mutane su kawa kawa da wannan abinci. Dr. Halliru Alhassan, Minista a Ma'aikatar Kiwon Lafiya ta Najeriya. Shi kuwa likitan ku Dr. Muhammad Ladan ga shawarar da ya taɓa baiwa masu sauraro a kan bullar annobar wannan cuta ta ebola shawarar da kowane lokaci muke ba mutane ne su rinka lura kuma su rinka kulawa da abubuwan da ke faruwa da gare su ko iyalinsu ko yan uwansu in dai wani ya zo yana da wani ko rashin lafiya ko yana jin zazzabi mai tsanani ya kamata a je a tabbata an dube shi hajiya kuma kin wannan ciwon yana yaduwa in ta kira kusa da mutum ne sosai ke yaduwa cikin sauri kam eh cikin sauri to saboda haka kuma kin san kuma ciwon nan ba wani allurar rigakafi kuma ba wani magani saboda haka dole mutane su lura su kula sosai su yi hankali in dai wani abu su gani ba su gane ba kada ki taɓi mutum ne a kira likita ya fi ya shi so kamar da yadda ka kace ga a wannan fili an sha yawa mutane bayani ma ko ma dai wani irin cuta ce kula yawwa musamman shi musamman in dai ka kula so za ka iya kare kanka da ko menene to dole mutum ya kula sosai abu ne da ba gane ba kai sauri a je likita, a kira likita ya zo ba kada kai komai ka kira waɗanda suka ta abinci so su duba haji. to Allah ubangiji ya kawo mana saukin wannan masifa. amin amin hajji amin hajji. To, masu iya magana dai suka ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira. gyara kayanka kuma bai zama sauke mu raba ba. Tun da lokacin da aka samu bulla annobar Ebola a watan Disamban shekara ta 2013, ƙungiyar lafiya ta duniya ta ba da rahoton cewa fiye da mutane dubu ashirin ne suka kamu da cutar. Daga cikin wannan adadi fiye da mutane dubu takwas ne cutar ta kashe. Yanzu haka masana sun dukufa wajen ƙoƙarin ƙirƙiro allurar rigakafin Ebola da za a iya amfani da shi a ƙasashen afirka ta yamma waɗanda suke fama da annobar ebola ana gudanar da aikin ƙirƙiro allurar rigakafin ne a wani ɗakin binciken kimiyya na babban kamfanin ƙirƙiro ko kuma sarrafa magunguna GlaxoSmithKline da ke kusa da birnin Rome. Ƙungiyoyin masana da dama ne suke aiki a kan ƙirƙiro allurar rigakafin Ebola. Sun ce sun hanzarta yin wannan shiri domin buƙatar gaggawa da ke akwai na ƙirƙiro allurar da kuma yawan rayukan mutanen da suke cikin hatsari a saboda wannan cuta. A watan Nuwamban bara, kamfanin GlaxoSmithKline ya gudanar da gwajin farko da allurar rigakafin da ya ƙirƙiro da lafiyayyun mutane guda ashirin, wanda kuma ya bayyana cewa sakamakon da aka samu yana ƙarfafa gwiwar samun nasara. Allurar rigakafin da aka ƙirƙiro wanda aka yi gwajinsa yana zaburar da a hanyar kariya a wasu ƙwayayen halitta da suke lalata ƙwayayen halittan da suka samu lahani. Dr. Ricardo Cotise shine shugaban wannan ɗakin binciken kimiyya ga kuma abin da yake cewa ko kuma ya ce. Eh, eh, The Ebola eh, virus can't be kept under control by a vaccine that stimulates antibodies only. Dr. Kwatis ya ce ba za a iya kassara kwayar cutar ebola da allurar rigakafin da ke samar da wasu ƙwayayen halitta kawai ba to amma ya ce akwai kwakwarar shaidar da aka samu cewa yin allurar rigakafi da irin waɗanda aka saba amfani da su bisa al'ada ba za su wadatar ba to amma maimakon haka ya ce allurar rigakafin da suka ƙirƙiro yakan zaburar da wani ɓangare na ƙwayayen halitta da ke kare bani adamu kamuwa da cututtuka mai muhimmanci wanda shi kuma yake zaburar da kwan halitta nau'in ta da ke kisa da ka iya gane ko kuma tantance ƙwayayen halittan da suke da lahani ko kuma suka harbu da wata ƙwayar cutar. A saboda haka haɗa waɗannan dabaru guda biyu sun yi aikin da ake bukata na ba da kariya daga kamuwa da Ebola. Kamfanin yin magunguna na GlaxoSmithKline ya ce ana bukatar gudanar da ƙarin gwaje-gwaje kafin a fara amfani da allurar rigakafin wajen kare mutane. Shi ma kamfanin yin magunguna na Mark ya ba da sanarwa cewa zai koma ga gwajin wani allurar rigakafi da aka laƙawa suna vsb ZEBOV. An dakatar da gwajin allurar ne bayan da wasu mutane da ake gudanar da gwajin da su suka ba da rahoton cewa suna fama da ciwon gaɓoɓi. Balnan annobar Ebola a wasu ƙasashen Afirka ta yamma ya sa an samu haɗin kai na ba sabon ba tsakanin kamfanonin ƙirƙiro ko kuma sarrafa yin magunguna waɗanda ke kishi da juna yanzu suna aiki kafaɗa da kafaɗa domin ƙirƙiro allurar rigakafin Ebola. Ga abin da Dr. Julie Garbedin, shugabar kamfanin yin magunguna na Mark, ta ce. are some very special partnerships that are going on here, and one of them is Dr. Julie Garbadin ta ce akwai haɗin kai na musamman da ke faruwa a yanzu. Wannan kuwa shine haɗin kai tsakanin mutanen da bisa al'ada suna gasa da juna ne. Akwai allurar rigakafin Ebola da dama da ake gwajin su. A saboda haka akwai yiwuwar cewa ƙila a samu nasarar ɗaya daga wato daga aƙalla ɗaya daga cikin allurar rigakafin da ake gwajin su idan kuma cikin ikon Allah aka samu fiye da ɗaya to sai a ce san barka domin za a samu damar yi wa mutane da dama allurar rigakafi kuma kila hakan ya sa ba za a ƙara ganin bullon annoba ebola mai muni irin ta yanzu ba ma sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa jimmai ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar allah ya kare mu daga duk wata cuta Babu